to yan uwa na san wasu sun ga abin da ya faɗa to amma domin tsayar da adalci kamar yadda na saba in dai har da akwai muryar mutum kuma musamman ga murya ga hotonsa to domin abin ya tafi a wayance a zamanance tare da yin adalci kado wani ya ji yaya mai sallah mai faɗin la'ila illallahu zai yi irin wannan fitsara da wannan ajirafa a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ce ta sa ba na tsallakewa in yi karatun sakandami dole sai an sa ya faɗa da bakinsa duniya ta ji shi shi ma ya ji masa ya gani sai da aka sa shi ya yi bayani sannan a biyo wannan bayani da ya yi gaba gaba gaba gaba ana warware wa 'yan uwa musulmi da shi kansa ana nuna masa gubanyarsa sannan wannan abu da yaro yake faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina daka ta yaran bane a'a ina so in yi wa al'ummar musulmi ɗaukacinsu baki ɗaya 'yan uwanmu musulmai ishara da nuni zuwa cewa to wannan fa shine irin binnan da magautan manzan Allah na ran farko suka yi binnan da suka yi akan manzan Allah da ƙoƙarin rusa manzan Allah da suka yi tun da daman ammaru ɗan yasir ya ce wallahi ma aslamu walakin istaslamu ya ce wallahi ma aslamu ya ce ina magiya ina haɗa ku da Allah ina rantsuwa da Allah ma aslamu ya ce ba su musulunta ba yana nufin banu umayya ba su musulunta ba walakin istaslamu ya ce kawai miƙa wuya suka yi asarrul kufra suka ɓoye kafirci falamma au alaihi a awanan azharuhu wannan riwaya tana cikin majma'u zaid wa mabul fawaidi da isnadi gagar ingantacce littafin imamul haisami ko alhaisami to a koma za a ga wannan riwaya dan haka su ne suka yi bannan wannan ya za su rusa manzan Allah ya za su rusa ita kanta aƙida abin da ake kira tauhidi sun rusa shi sun mayar da Allah gunki sun ƙirƙiri hadisai na ƙarya wanda suke rusa babin aƙida da tauhidi murs suna koyawa ga azinabinsu suna koyawa duniya aƙida wacce take gurɓatacciya akan haƙƙin Allah da zatin Ubangiji suka sako kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ma suka yi da na yabanyar cutar da manzon Allah yadda za su rusa annabi suna faɗan kalmomi iri-iri annabi mutum ne kamar kowa annabi yana yin fushi ya yi hukunci ba daidai ba annabi yana yin kuskure annabi yana yin zunubi kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa laula anna taubata laula anna taubata ahabbal ashiya'i ila Allah lamabtala bil dhanbi akramal khalqi alaihi wai da ba dan tuba abu ne mai girma a wajen Allah da yake kauna yake so ba da bai jarraba mafi soyuwar halittu a wajensa da zunubi ba yana nufin wannan zaurancen da yake nufi ibnu taymiya al-harrani ash-shaqiyyu yana nufin wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai zunubi ne ba ma mai kuskuri bane to suka kirkiri wa'annan aƙidu munana wajen cin mutuncin manzon Allah da rusa kimar manzon Allah sai ga shi nan saurayi yaro a zare mishi yana la ilaha illallah yana muhammadu rasula amma an zare mishi sanadarin manzon Allah baya ganin kimar annabi baya ganin darajar annabi kai ba yaran su ba ba samarin su ba za ka ga malami da buyu biyu gemu eh, a habasa masha Allah eh kamar yadda suke cewa wa kam lihiyatin dalat ala zakani waqtasat wa ma ba'daha illa al-gabawata wal jahla ko illa al-gabawatu wal jahlu gage mu amma sai wauta da tsantsar jahilci a ƙasansa su ma sai ga suna tumayya suna tumbiɗi na wato ƙiyayya da gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda za mu zo mu sa wannan yaron a cikinsu duniya ta ga irin abin da yake faɗa akan manzan Allah da cika baki har yana cewa idan aka taɓo zai faɗi kurakuranto in ya haifi ɗa gani ina nan na taɓo shi in ji shi da irin kurakuran da zai faɗa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ne kuma zan saka gwaiwa a ƙayar tsidau inda za a ji tsiyau tsiyau na dukkanin wahabiya a duk inda suke a faɗin wannan ƙasa da afirka baki ɗaya tun da harka ce ta network karatu yana zuwa da haka babu ɗan da zai taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bashi to wannan shine da sanda suka yi rusa manzan Allah rusa iyalan manzan Allah sallallahu an zarewa al'umma san Ahalil, baiti kamar ba annabi bane yace a su kamar ba annabi bane yace a yi riko da su yau in ka kasa musulmai a ɗari a kaso ɗari za ka tarar da bai fice kaso talatin bane suke da mayata kauna da bibiya ga ahalil baiti wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu hum ka safinati nuhi wanda Allah ta'ala ke cewa la as'alukum alaihi ajran illa al-muwaddata fil qurba hakanan suka yi da shi wajen rusa kima da daraja ta iya manzan Allah suka kirkiri wasu ruwayoyi na tatsuniyoyi wanda shine na rubutun littafin alwabilu safu wanda yana nan akan wato a maɗuba'a wanda insha Allah cikin wannan wata na rabiul awal zai bayyana dan ya shiga hannun al'umma musulmai baki ɗaya salafiya da wani su duba su gani abin da yake ciki na haƙiƙa bahasi da ta haƙiƙi da ta daƙiƙi, na haƙiƙa a kan tsarkin mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma imaninsu ba wancan tatsuniyoyi da suke cikin musulun ba to wannan shi ne abin da nke so in ganar da al'umman musulmi a ba a ƙarshen darasi in lokaci ya ba mu dama dan a gane duk wannan tsiyar da suke yi a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musa manzan Allah da suke fa a'a domin fa su rusa manzan Allah ne su raya wasu yanzu inda zaka dauko Amiru Shami Muawiya dan Abu Sufyan ka ce yana kuskure kawai ka ce yana kuskure ka ga yadda za a ce shege tsinanne maƙiyin sahabbai ne amma gashi zai faɗe ta akan annabi karara cewa annabi yakan yi hukunci ya yi kuskure hukuncin da su suka rawaita suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin wanda ya yi ijtihadi ya yi daidai falahu a ajrani yana da lada biyu wa man hada fa a falahu ajrun wani duk wanda ya yi hukunci ko ya yi ijtihadi ya yi kuskure yana da lada guda ɗaya. amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa suka yi a'a shi roƙon Allah ma yake yi duk wanda na zage shi ko na cin mutuncinsa ko na tsine masa ko na zane shi na masa bulala ko na duddura mishi ashar ba tare da haƙƙi ba Allah ka sa ya wannan zama yafi a gare shi lada a gare shi kusaci a gare ka wannan shine abin da ake ba wai annabi ya ce a ya ubangiji ka yafe min ba wannan tatsuniyar da da ita wannan yaro yayi ishara wajen kafa hujja ta dalilinsa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai kurakurai to a gurguje wannan ita ce shimfiɗa wannan darasi da yaro yake ƙoƙarin yi ko wannan karatu da yake ƙoƙarin biyawa na ƙarya na ƙanzan kurege na molanka akan cewa wai annabi mai kurakurai ne ƙoƙari yake yi da wannan riwayar da aka ƙirƙire ta wacce aka ba su amiru shami da ire-irensa da 'yan tawagarsa aka ba su kariya domin a rusa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wai aballahu illa an yutimma nuru an san wa'anda annabi ya tsine kuma annabi bai tsine musu da ba annabi bai tsine musu da sarrai ba a'a ya tsine musu ne saboda cutarwar da suka yi wa addini cutarwar da suka yi wa Allah cutarwar da suka yi wa muminai bayan a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta sa manzon Allah yayi wannan tsinuwar la ashba Allahu badnahu sun sani annabi yayi ta ibnu kasir ya tabbatar da ita sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ha ammarin taktulhu alfi'atul baqiya sun san su wane ne bugatun nan kuma ta tabbata to shine suke kokarin sa mayar da wannan cutar wadda suka yi musulunci kuma sai suka kirkiri wai hadisi a lafazin manzon Allah ya ce wannan abin da ya faɗa na la'anta a gare na Allah wadai a gare ya zama lada da yafiya da samun daraja a gobe kiyama a wajen Allah ta'ala wanda wannan ba daidai ba ne wannan babban kuskure ne idan mutum ya sani ma idan bai sani ba kuma ya sani duk da cewa wannan abin da salafiya suke yi da gangan da ganganci suke da haka duk dan uban da ya ga cewa yana da sha'awar zai taba manzan Allah wallahi za mu taka shi in kana da harshe muna da harshe in kai dan kasa ne mu dan kasa ne la takhal janiban nabiyyi muhanan ko mudaman kakkazaci cewa za ka taɓa janibin annabi ka sha kakka da cewa za ka taɓa janabin annabi ka wulaƙanta kuma ka zaci cewa za ka ɗaga karan hanci ba wanda zai taka ka don haka jama'a ga shi nan a sa shi al'umma ku kalla ku ji irin abin da yake faɗa ga annabin al'umma annabin mu sallallahu alaihi wasallam bismillah تقبل الجنة وأنا ina na ne na kuɗi karatun da nai na yi magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kuskure ko ba gaba wasu da dama sun ta maganganun cewa ya za a ce manzon Allah ya kuskure wani kalma kuma duk ɗan bid'a ne ba su a ce manzon Allah ya kuskure ba idan aka dawo za su ce malaman su ne ba sa yin kuskure manzon Allah yana kuskure da duk abin da ka sani ba mai ba ba wahayi ba yana iya hukunci kamar da na bayan sati haka nan yake kuma dalilai na nan ba za mu faɗe su ba sai lokacin da bukata ta kama idan wani ya kai turo challenge to sun ce mu tura mai dalilan da ya sa muka ce manzon Allah na kuskure da duk abin da ba yi ba zai yi hukunci ya kalli zahiri ya hukunci da zahiri to sai ya zama to kuma ya addu'a ya ce Allah dukkan wanda wato wato na ne mai ko na zage shi ko na soke shi ko na mai wani abu wanda ya zama to na Allah da zahiri ne Allah da zahiri ne yake Allah ka sa wannan kuka da matsayi a gare sa ina ta fahimta kana manzon Allah bai sani ba so da manzon Allah zai saba masa bai zai ta musu rai

mutan duniya musulmai ku yi hukunci ku ji abin da yake faɗa wannan yaro akan manzon Allah shaqiyin yaro dan iska fajiri ji abin da yake faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yanda yake cewa wai annabi yana yi wa sahabbansa kuskure yana musu ba daidai ba Dan haka in ke kiran al'umma wallahi ku farka musulmi domin a samu muwafaka da dacewa da cikawa da imani amma lallai an sa guba ana cutar al'umma musulmai shine fifita babbar guba shine fifita sahabbai akan manzon Allah da danne annabi wai yanzu gashi annabi ne yake musu kuskure annabi ne yake musu ba daidai ba dan haka ne yake yin addu'a ya ubangiji duk wanda na zaga duk wanda na cutar duk wanda na la'anta duk wanda na daka ba tare da haƙƙi ba ya ubangiji me yadda wannan ya zamto gafara a gare shi ku duba abin da yaron ne yake faɗa har cewa ke duk wanda ya turo challenge to ga challenge nan I send this challenge to you ga challenge din nan ina turowa zuwa gare ka in ka haifi kai ne sakani da tsoni gaba gaba ka biyo ni ka mayar da martani a abin da zan tattauna yanzu in ka haifi kai ne ina jiran ka in ji irin kurakuran da zaka faɗa na manzon Allah ka ce an turo challenge zaka faɗa ka ce yan bid'a to jama'a sai ku gane gafa bid'ar yanzu abin nan da muke yi bid'a ne abin nan da nake yi yanzu bid'a ne me shi ne rusa da'awar cewa annabi yana kuskure na ce ƙarya ne duk wanda ya faɗa maƙaryaci ne ɗan iska ne fajiri ne duk wanda ya ce manzan Allah yana yin kuskure to makaryaci ne kuma ɗan banza ne kuma ja'iri ne kuma la'ananne ne a harshen Allah a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin da ake yanzu gashi nan sunansa bid'a a bakinsa kuna ji duk wanda suke musa cewa annabi mai kuskure ne yan bid'a ne wato yan sunna su ne masu cewa annabi mai kuskure. to ku kalla dan haka kakka dinga wani damuwa dan an gaya maka wani suna a dinga cewa wani ahlus sunna ahlus sunna ga to ga sunnar sunnar ita ce cewa annabi mai kuskure ne cewa annabi mai saba wa sahabbansa ne yana rarrashin su yana ba su haƙuri ba shi ne yake ba su bane suke saba masa su ba shi haƙuri wanda kuma ƙur'ani abin da ya faɗa cewa ke su ne za su yi ba daidai ba su ne za su saba wala wannahum izalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima izalamu anfusahum da za su yi tuba-tubai su yi kurakurai su zalunci kansu su yi ba daidai ba ja'u ka su zo wajenka ya rasulullahi Allah fastaghfirullah su nemi yafiyar Allah da gafararsa wastaghfara lahumur rasulu annabi ya sa baki Allah ya gafarta musu Allah ce in har sun yi haka suka biyo ta kanka kai ne kofa ta la wajadullaha rahima Allah ce ina rantsuwa da isata da buwayata sai sun same ni ina mai gafara ina mai yafiya a gare su ba wai su annabi ya yi musu kuskure ba wannan sabanin abin da yake cikin qur'ani kenan dan haka da kake cewa yan bidi'a yan bidi'a ai inda ka koma cikin uqudud durriya ta ibnu abdul hadi mana koma can me ba ku faɗa ba akan akan ibnu taymiya wanne irin allantarwa ne ba a yi wa ibn taymiya ba ya wahidan lastu astasni bihi ahadan min al-anami wala ubqi wala azaru ya wahidan ya ɗayan nan makaɗaici da ba nabiyinsa wai ibn taymiya lastu astasini bi yace kuma ba zan cire mutum kodewa ma'ana kowaye to ibnu taymiya shine ɗayan da babu irinsa kaga allantaka kenan wala ubki ba zan rage ba bazan bari ba ko dan wane ne ce ibnu taymiya ya fi muka ce ibnu taymiya da ne ba komai bane ƙura ne laisa huwa illa isyaru dan haka koma ga inda ga inda allantarwa take da rashin kuskurantawa huwa fi rutubatin nabiyina fa alam hakaza akbaran nabiyyu tihami cewa ibn taymiya yana matsayin annabawa annabi ne suka ce kuma wai annabi muhammadu dan tihama haka ya bada labari muka ce ƙarya kuke yi annabi bai bada labarin cewa ibn taymiya annabi bane wannan shine abin da yake cike ka koma ka zo kana ta maganar yan bid'a to wannan bid'a ta zama wajibi a gare mu in bid'a ce to wajibi ne a gare dan haka yan uwa a gurguje mu taho al'amarin yana da yawa amma mu taho a gurguje hadisin da ya dogara da shi zan ɗauko in fara ta kansa in tattauna daman mu da sha'anin ilimi aka samu qala al ilahu aw ar rasul muhammadun siyama idza tadada fa zalika ajdaru amma allazi yarmi bi sahmin khaliyan amma huma qala fa sahmun abtaru wannan kenan kuma mu addini da dalili muke addini shine abin da dalili da hujja ya tabbatar da shi ba abin da ake aikatawa ba addinu ma qalat dalilu wa innani amilu ila haythu dalilu yusawwibu to mu muna bin dalili ne bayan dalili ne to don haka ga riwayar kamar haka a gurguje riwaya ta farko da zan karanta ita ce babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man azaituhu faj'alhu lahu zakatan wa rahma bukhari ya ce wannan babi zai yi bayani cewa faɗin manzan Allah wanda duk na cutar da shi faji lahu Allah ka sanya wannan cutarwa a gare shi zakatan yafiya wa rahma da jin kai hadisi na dubu shida da da da sittin 6361 haddasana ahmad ibn Haddasa na ibn wahab to saboda lokaci za mu tsallake isnadi an abi hurairah radiyallahu anhu annahu kamar yadda suka faɗa suka ce daga Abu Huraira annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzan Allah ya kule yana ce Allahumma ya ubangiji fa ayyuma mu'minin sababtuhu duk wani mumini al'umma a ji wannan riwaya duk wani mumini da sababtuhu na zazzage shi faj'al zalika lahu qurbatan ilaika yawmal qiyama Allah ka sanya wannan zagin da nayi masa kusa ce zuwa gare ka a ranar kiyama riwaya ta gaba ita ce ta zo a cikin muslim wacce zan karanta ita kuma a babi da yake cewa babu malla ana nabi sallallahu alaihi wasallam aw sabbahu aw da'a alaihi wa laysa huwa ahlan lidhalika kana lahu zakatan wa ajran wa rahma babi da zai bayanin malla ana nabi wanda annabi ya tsine masa aw sabbahu ko annabi ya zage shi aw da'a alaihi ko masa mummuna addu'a wa laysa huwa ahlan lidhalika alhali bai cancanta da wannan zagin ko mummuna addu'a ko tsinuwa ba kana lahu zakatan to wannan tsinuwa ko zagin ko mummuna addu'a ta zama yafiya da lada da rahama a gare shi shine sunan babi a duba muslim 2600 ya kora isnadi an aisha kal daga nana aisha uwar mumine ta da kala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama rajulani mutum biyu sun shigo wajen manzon Allah fa kallama hu bi shay'i suka yi wa annabi zance da wani abu la adri ma huwa ban san menene wannan zancen da suka yi ba ban san me suka gaya annabi ba fa agadabahu suka fusata annabi fa la'anahuma sai annabi ya tsitsine musu wa sabbahuma annabi ya ɗuɗɗura musu ashar ma kharaja bayan sun fita qultu sai nace ya rasulullahi man asaba min alkhairi shay'an ma asabahu hazani qala wa ma zaka qalat qultu antuhuma ko qultu antuhuma wa sababtuhuma eh wa sababtahuma qala aw ma alimtu ma sharattu alaihi rabbi qultu allahumma inna ma ana basharun fa ayyul la'antuhu aw sababtuhu faj'alhu lahu zakatan tashi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen ni banda alkhairi ban ga abin da suka suka yi ba amma gashi ka tsine musu ka duddura musu ashar sai yake cewa da ita shin baki san abin da na yi wa ubangiji na sharadi akai ba aina ce ya ubangiji dukkanin mutumin da mutumin da na tsine masa ko na zage shi cikin musulmai ka sanya wannan zagi da tsinuwa zakka wato yafiya da lada a gare shi in ka koma ƙasa riwayar 2601 daga abu huraira cewa yi lafazin Allahumma inna ma ana basharun ya Ubangiji ni mutum ne kamar kowa jama'a ku saurari wannan riwayan a gurguje sai mu fito da abin da yake cikinsu guda uku na ɗaya shine rusa rusa ɗabi'ar manzan Allah da mutuncin manzan Allah wanda ba zai yiwu ba da wannan mu karɓi wannan hadisi ba zai taɓa yiwuwa ba na ɗaya kenan na biyu rusa makamin annabi da hukuncin da Allah ta'ala ya ba cewa duk abin da annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa duk hukuncin da annabi ya yi Allah ne ya yi wannan hukuncin haka hukuncin yake a wajen Allah wannan hadisin ya rusa ya ce ba haka ba ne zai iya yi ba daidai ba ba haka ba a wajen Ubangiji ta'ala muka ce to ko wannan tasa wannan hadisin ya faɗi ƙasa wanwar ba za mu karɓe shi ba na uku jarrada bashariyar manzon Allah da nuna annabi mutum ne gama gari kamar kowa to ko da wannan shi ma ba za mu karba ba dan duka wannan gaɓoɓin zan biyo su sanka sanka da ayoyi da hadisan da suke rusa su da wannan zaka tabbatar da wa'annan jumlar wannan riwayoyi da lafuzan nan da nake karanta duka kirkira ne ƙarya ne kirkira aka yi aka yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai zagi mutum ya dura masa ashar daman annabi dura duran ashar yake ta yaya annabi zai la'anci mutum ba tare da haƙƙi ba ba tare da haƙƙi ba ba tare da haƙƙin shari'a ba haka kawai annabi ya dura mutum a ko annabi ya kama mutum ya ta zane shi da suka faɗa aujalatu amma kuma bai yi komai ba bai taka ba bai barar ba bai zubar ba ta yaya annabi sahibul akhlaqil fadilati zai yi wannan ba zai taba yiwa ba wallahi tallahi don haka wannan riwaya ƙarya ce amma mu ƙarasa karanta lafazat nata na tsaya na yi wannan cin bakin ne saboda lafazan Allahumma inna ma basharin sun jarrada bashariyar manzan Allah shi isa suke fakewa da ita suke cewa annabi aika kamar da haka suke ganin annabi zai iya dura duran ashar wal iyaz billah suke ganin annabi zai iya tsino mutum ba tare da haƙi ba suke ganin annabi zai iya dukan mutum ba tare da haƙi ba kuma wallahi tallahi billahi sun gano koma cikin fatuhul bari na ibn hajar karkashin wannan hadisin ka nemi wai malaman me suka ce zai kama magana su maziri zai kama magana su alkadi iyadu zai kawo maganganu nashi amma za ka tarar wallahi ma za da ɗina illa bullatan wa ma za da ma'a illa sa'ata za ka tarar da ba abin da aka yi sai ƙara kwaɓar ruwa kuma wallahi za ka gano yaƙinan sun gano wannan riwayar wallahi ba daidai ba ce za su gano ba gaskiya ba ce amma saboda me bukhari ne ya rawaita muslim ne ya rawaita yaya mu da ita mu kuma muke cewa annabi ya girma ingantawar bukhari yanzu dai gashi annabi ake cewa ya kuskure gashi yaran na abin da ya faɗa cewa annabi mai kuskure ne to ya ilahi ya za a hukunta manzon Allah da ingantawar masu kurakurai wanda ba asumai ba shi kuma annabi asumi ne amma an yadda a hukunta manzon Allah da ingantawar kazamai masu kurakurai aka yadda a hukunta annabi cewa mai kurakurai ne wannan irin rashin hankali ne wannan wannan irin kiyayya ce muke nuna annabinmu kuma ce ba za a yi bayanin ba dole mutumayya wallahi mu gaya wa al'umman musulmai gaskiya ko me za ta jawo ragamar tahaddiyati wara al-isda'i bil haqq duk abin da zai faru muna bayan gaskiya dole a faɗi gaskiya ba zai yi ba su bukarin nan ba ma'asumai bane masu kurakurai ne su ibnu hajar din nan ba ma'asumai bane masu kurakurai ne yanzu wannan magana da nake faɗa za ta tayar wani hankali na ce bukari zai ce wayo wayo annabi fa aka ce kuma mai kuskure kakkamanta annabi ya za a hukunta annabi da ingantawar masu kuskure amma suka ga tun da su bukari ne suka rawaito tare da sun gano ba daidai ba ne kamar yadda zan karanta ba ta inganta ba annabi bai faɗi wannan magana ba amma tare da haka suka yadda su kau da gani suka zamto sun susuce sun mance da ilimin sun shashance sun manta da faɗin ubangiji fad ma rahmatin min Allah linta lam walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawli sun manta kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum sun manta da wa mayan tiku an hawa sun manta da falawar rabbika la yu'minu hatta ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima duk suka manta da wannan irin tsatsiban nan da suke hada wancan riwaya da wannan da a fitar da hukunci da wancan ayar amma duk suka diririce a nan kamar yadda za mu gani a gurguje suka tabbatar wa da annabi kuskure da saga'ir suka tabbatar annabi cewa mai kurakurai ne wal iyazu billah wannan ita ce riwaya ta gabata cikin wato muslim shine allahumma inna ma ana basharun ni ya ubangiji allahumma inna inna ma muhammadun basharun ya ubangiji muhammadu dai mai laifi ne afwan basharun mutum ne kama kowa gadabu kama gadabu bashar to shi yasa nace kama kowa din gashi suka ce gadabu kama gadabu bashar yana fushi kamar yadda dukkanin mutane suke fushi wa inni qad takattu indaka ahadan lan tukhlafanihi ya ubangiji amma na dau alƙawari na rike alƙawari da kai wanda ba za ka saba mun akan sa ba fa ayyuma mu'minin azautu ya ubangiji dukkanin wani mumini da na cutar da ya ilahi wa ila alamin wai annabi zai cutar da mutum A au sabab sababtuhu ko na zage shi aw jalattuhu ko na masa bulala fa ja'alha lahu kafaratan ya ubangiji ka sanya ta ka kafara a gare shi wa qurbatan da kusaci tuqarribu biya ilayka yawm wanda zaka kusata shi da shi a ranar alkiyama a madadin wannan zagin ya zanto na kusa da kai a madadin wannan cutarwar da na masa ya zanto na kusa da kai a madadin wannan bulalar da na masa da bai cancanta ba ba daidai ba na ya ubangiji a dalilin ta mayar da shi kusa da kai a ranar alkiyama a riwaya ta dubu biyu har yanzu da 601 waccan 2601 far'i 91 wannan kuma 2601 far'i 92 cewa Allahumma ayyuma abdin muminin sababtu faj'al zalika lahu qurbatan ilayka yawmal qiyamah a 2602 far'i 94 cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu inna ana basharun wa in ishtaratu ala rabbi azza wa jalla ayyu abdin min almuslimina sababtuhu aw shatamtuhu na zage shi ko na ɗura masa ashar an yakuna zalika lahu zakatan wa ajra wannan kenan haka nan in ka sako kasa wajen ahmad bin hanbali dubu ashirin tara ta kan Eh, riwayar irin kwabo da kwabo irin ta cikin bukhari amma da ƙari cewa da kala, alan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani wasu mutum biyu sun shigo wajen manzon Allah fa aglaza lahuma wa sabbahu ya kausasa musu harshe wa sabbahuma ya duddura musu ashariya Allah fa ce walau kunta fazzan galizal qalbi lan faddu dan haka fa bima rahmatin min Allah lintalahu haka Allah ya faɗa annabi mai taushi ne annabi mai tausasawa ne ba mai kuntatawa ba ne ba mai cutarwa ba ne walau kunta fazzan gali da ka ba mai kaushin rai ba ne amma sai gashi ke tafa a galaza lahuma wa sabbahuma ya duddura musu ashari na na aisha tace ce qultu ya rasulullahi laman asaba minka khairan ma asaba hazani minka khairan qalat fa awa ma alim cewa wa'annan biyun babu wanda ya samar da alkhairi irin su qala rasulullah sai manzo Allah ce aw ma alimtu ma ahattu alaihi rabbi azza wa jalla qala qultu allahumma ayyuma mu'minin sababtu aw jalatu aw la'antu faj'alha lahu maghfiratan wa afiya to ga lafazin da nake bukata anan na ka wannan da shine lafazin afiya kaga wa Allah ya kara masa lafiya ma ya zama lada ya zamto kafara ya zamto kusaci zuwa ga Allah ta'ala to jama'a zan dakata a nan a bijirar da wannan lafuza domin a ji irin yanda wa'annan lafuza suka tattauni, amma dukkanin su kirkira ne a haƙƙin manzon Allah saboda alƙur'ani ayin alƙur'ani sun rusa wannan da'awa sun rusa dan alƙur'ani shine yake hukunta hadisai ba hadisai bane suke hukunta alƙur'ani kamar yanda yawancin malaman hadisi su kuma suka ci haka mafi yawanci sun ce a'a ita as-sunnatu qadiyatun alal qur'an ita ce take yi wa qur'ani hukunci sai hadisi ya hukunta aya tukunna za a gane za a fahimta kuma za a yadda da wannan ayar haka take mu kuma na ce a'a aya ita ce take hukunta hadisi dukkanin wata riwaya da bata dace malam tuwafi kitaballahi bata dace da littafin Allah ba wannan ya shashiya ce in ta saba qur'ani yashashiya ce dukkanin riwayar da ta saba wa mutuncin manzon Allah yashashiya ce dukkanin riwayar da ta saba wa hakali wanda shine kwatar da ubangiji yake ajiye saƙonsa shine mahallul kitabi na shari'a shari'a tana magana da mai hankali ne lokacin da Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ku yi kaza ku zuzi na takum waf'alul kaira to ana magana da masu hankali ne saboda rufi alkalamu an thalasin anil majnuni hatta yafiq an sabi hatta yahtalim an na'im hatta kiza. cewa mai bacci sai ya tashi saboda lokacin da yake bacci ba hankali tare da shi yaro sai ya balaga saboda lokacin da yake kuruciya babu hankali mahaukaci sai ya warke saboda lokacin da yake cikin hauka babu hankali mahallul kiɗabi hankali ne don haka dukkanin ruwa da ta saba ɗaya daga cikin wa'annan da a'imu na shari'a ya shashiya ce ko ta saba qur'ani ko ta saba mutuncin manzon Allah ko ta saba wa lafiyayyen hankali ba ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam to mu taho a gurguje a sharhi mu ji dan sai a dinga cewa a tafi sharhi za a ji me ake faɗa to mu dawo cikin fatuhul bari eh mu tafi kan lamba ta 6361 a cikin fatuhul bari za mu tarar da ƙalal maziriyu in ƙila maziri ya ce idan aka ce kai fiye da u sallallahu alaihi wasallam bi da'awatin alaman laisa laha bi ahalin idan za aka ce ta yaya annabi zai mummuna addu'a ga wanda bai cancanta da ita ba to kaga sai suka dauko mummunan addu'a an ajiye tsinuwa an ajiye zagi an ajiye bulala to mu je zuwa sai aka ɗauko mummuna addu'a da ita aka fara kaga ya kamata a haɗa duka in an ce ta yaya annabi zai yi wa mutum mummuna addu'a ko zai yi tsinuwa ko zai yi zagi ko zai yi bulala haka ya kamata a jero su tunda sun zo a bisa siyaƙi guda ɗaya ne amma sai aka ɗauko ɗaya to tambayar da muke yi kenan to ga maziri jama'a zai ba mu amsa sai kowa ji in amsa ta maka ɗauka babu la'ikira hafi hafidin amma mu bata mana ba ba daidai ba ce da wannan waɗannan riwayoyi wallahi ba za su kwati daga dankar mu ba saboda danka ce ta ƙur'ani, danka ce ta nagartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan aka ce yaya annabi zai yi mummunan addu'a ga wanda bai cancanta da ita ba kila sai a ce almuradu bi qawlihi laysa laha bi ahlin abinda ake nufi cewa bai cancanta da ita ba annabi masa mummunan addu'a bai cancanta ba ai indaka fi baɗini amrihi ai a wajenka ya ubangiji fi baɗin amrihi a ɓoyayyen al'amarin wannan ba da ne mummunan addu'a alama ya zaharu min ma yaktadi haluhu a bisa abin da ya bayyana karara a sarari na halinsa wa jinayatuhu da kuma irin laifin da ya daini laifin da ya cancanta a zahiri in masa mummunan addu'a hina du'a'i alaihi yayin da na masa mummunan addu'a to amma in kai a wajenka ya ubangiji ba haka bane a boyen lamarin ka cewa wannan da nayi wa mummuna addu'a mutumin kirki ne ba daidai nayi ba to ya ubangiji sa ka ya zamto ka fara a gare shi ya halallahu ya to kuma ina muwafakar manzon Allah da wahayi cewa duk abin da annabi yake yin hukunci da shi wahayi ne yanzu annabi za a yi abu mummuna yayi addu'a yayi addu'a ta azaba a ce a wannan abin bai yi daidai da abin da yake wajen Allah to wa Allah ya turo wa Allah yake so ya isar fa Allah cewa yi duk abin da ya faɗa shi ya yi masa wahayinsa wa ma yantiqu anil hawa da haka ba wani hukunci da manzan duk mutanen da manzan Allah ya hukunta su da mummunan addu'a ko da addu'a ta azaba ya ga ita suka cancanta to har ga Allah wannan hukuncin haka yake ba zai taba tashi ba a wajen Allah in kuma zai tashi to ka rusa risalar me to kenan kuma amfanin zuwan manzan Allah in har zai dinga hukunci kuma Allah yana tashin wannan hukunci bayan Allah ya ce ni ne zan baka kariya ni ne zan baka kariya duk abin da na ce ka yi shi ko duk abin da kake yi wahayi ne izuwa gare ni ba wani abin da kake furtawa face sai abin da na yi wahayinsa izuwa gare ka la ilaha alamin jama'a ku duba wannan abu to mu je a kunguje sai yake cewa ah, Eh, faka annahu ya kulu ai kamar yana cewa ne man kana batinu amrihi daga wanda boyen lamarinsa a wajenka ya ubangiji annahu min man tarda anhu wanda ka yadda da shi ne faj'al da'awati alaihi ta ktabaha ma zahara li min muktada hali ya ubangiji ka sa wannan mummuna addu'ar da nayi a gare shi dalilin abin da ya bayyana a gare shi na halinsa a sarari Haina idan a wannan lokacin da nayi addu'a mummuna a gare shi Allah ka sanya ta tahuran ya wato tsarki ne a gare shi wa zakatan da yafiya qala yace wa haza ma'ana sahihun wannan ma'anar daidai ce a ce eh annabi ai da ya ce da ya tsine wa mutum ko ya zage shi amma bai cancanta da ita ba yana nufin a wajen Allah ce to wannan ma'anar in aka faɗe ta sai suka ce ai ta yi daidai amma la ihalata fihi li annahu sallallahu alaihi wasallama kana muta'abbidan bi zawahiri wa hisabun nas fil bawatin ala Allah eh wannan ai yayi daidai saboda ai shi manzon Allah kawai ibada yake yi kuma yana bautar Allah da zahiri ne abin da ya bayyana a gare shi ne amma hisabun mutane a batini yana wajen Allah ta'ala to kenan ashe annabi ba sakon Allah ya kawo ba ai duk abin da annabi ya kawo shi ya bayyanar da shi a zahiri to shi ne yake ɓoye a wajen ubangiji ta'ala ba yanda za a yi annabi ya yi mummunan addu'a ko ta azaba ga al'umma ko ga wani ya zamto a wajen Allah ba haka ba ne. ba yanda za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi furcin Allah wadai ga mutane kuma ya zamto ba haka bane kaga wannan kirkiran dan su kwaci waccan ta wayancan manyan magauta azzaliman da suka cuci annabi suka cuci addinin musulunci annabi ya ce wai ha ammarin taktulhul fi atul baghiya wannan bagiyu din suke so su kwata duk da dai eh, ibnu kasir Allah ya bashi lada a wannan kokari da yi ko namijin kokari duk da irin yanda ya dinga kokawa da wannan riwa a ƙarshe sai da ya faɗi wannan gaskiyar wacce take mai ɗaci mai ɗaci ita ce cewa waɗannan fada suka yaƙi imamu alin nan suka yaƙi su ammaru ɗan yasir cewa lalle ta tabbata a zalimai ne ba irin su saharan furi ba da ya kawo a cikin bazilul majhud sharhin sunan abi dawud cewa ba zai taɓa yiwuwa ba ga wata adin min haula alkibar a ce ɗaya daga cikin manyan nan wai a zalimi ne ce ba zai taɓa yiwuwa ba sai mu tambaye ka saharan furi da 'yan koranka a yau to wa kake gaya wannan maganar mu kake gaya wa a yau imamu ali kake gaya wa da su ammaru ɗan yasir tawagar muminai ko kuma a'a annabi kake mirwa ai annabi kake mirwa dan shi ne ya ce me annabi ne ya ce alfi'atul bagiya kai kuma kace ba zai taba yiwuwa ba a ce da su azzalumai to wa kake gaya wannan irin muharaba ce muke yaka mutum ƙararra. ya fito ya yaƙi manzan Allah wallahi za mu yaƙe shi ba wani wai ka zo ka ce mana ai sun yi rubutu ai sun yi kaza rubutun na ne rubutun na ne ka yi rubutu kuma ka yi wa annabi fitsara me amfanin rubutun da kai in ba ka yi ba in bai rubuta ba zalil majhudi ba ba za a yi addinin musulunci ba to don haka jama'a wannan shine abin da suke faɗa a nan sai suka kuma cewa wa haza mabniyun ala qauli man qala innahu kana yajtahidu fil ahkam amma wannan fa za a yi gini ne wannan amsa za a bayar da ita akan wanda yake cewa annabi fa yana yin hukunci yana yin ijtihadi ne hima a cikin hukunci wa yahkumu bima adda ilai ijtihaduhu e kuma annabi yana yin hukunci a bisa iya abin da ijtihadin sai bayyana a gare shi wa amma man qala kana la yahkum illa bil wahyi amma wanda yace fa annabi baya hukunci sai da wahyi fa la ta'atta min hadal jawab ba zai taba a masa wannan jawabin ba mu kenan ba zai arena mana hankali da wannan jawabin ba a ce ana nufi annabi zai iya tsine mutum amma kuma a wajen Allah ba tsinanne bane ko yayi wa mutum addu'ar azaba ko mummuna addu'a saboda wanda da yi wa addinin musulunci da shari'ar Allah amma a wajen Allah kuma bai cancanta da wannan azaba kawai annabi ne yayi kayansa ta yaya haka zai yi jama'a wannan ba zai yi ba to idan ka gara dai gashi a cikin ah, a cikin fatuhul bari za ka tarar da al'amura na ban takaici iri-iri kai a ƙarshe ma sai da suka ce ai gashi alƙadi iyad ya yi ishara zuwa cewa faƙara ya tamilu an ya kuna ma zakarahu min eh, eh, eh, min sababin ko ko min sabbin wa in gaira maqsudin lamanwi cewa ai ya yi wannan zagin ne ko ya yi wannan mummunan addu'a ne ko baka addu'a ga mutum ko al'umma ko ya yi wannan dukan ne ba tare da kasadi ba sai aka tambaya aka ce to ta yaya in an ce mutum ya yi zagi ba tare da yana nufi ba ya yi la'anta ba tare da yana nufin ma'anar la'antar ba to ya za a yi da kuma duka shin zai yiwu ka zo ka sa mutum a gaba ka da shi ba tare da sani ba ba tare da niyya ba sai ka ce a ai in ana nufin kamar duka ɗaya ne annabi ya masa dan fab E wannan shi ake nufi in duka ɗaya ne ai ya shiga cikin wannan a gasgashi nan kawai eh, eh, bima sharahu abadilahum yarjur bai da tarhabu bima sharahu a baɗilahum yarju wai daka tarhabu wannan shine abu in ka koma cikin shanin kawai iya abin nan zaka ta gani ta gani kai a ƙarshe ma cewa suka yi akwai wani wajahi da za su faɗa sun abdul a ihtimalan akara alkadi iyadi ya kawo wani tsammanin ko zato na daban faƙala kana la ƙulu wa la fa'alu sallallahu alaihi wasallam annabi baya faɗa ko baya aikata fi hali gadbi a halin fihinsa illa alhaqqa sai gaskiya lakin na gadabahu lillahi amma fushinsa dan Allah ne sai dai fushin da zai iya yi dan Allah kar ya hamiluhu ala ta'jili mu'aqabati mukhalifihi wa tarkil igda'i was safhi la illallah yace amma sai dai wannan duk da cewa fushin na Allah ne zai iya kai shi ko ya ɗauke shi ya gaggauta uquba ga wanda ya saba masa wa tarkil igida'i wa saf'i da kuma barin rintsa ganinsa da kuma yafiya nan ma'ana bai kau da kai ba ne bai yi yafiya ba ne ya yi gaggawa ya yi uquba ga wanda ya saba masa duk da cewa fushin da ya yi na Allah ne kuma bai yi shi ba sai don Allah amma dai ya yi gaggawa wajen yin hukunci to kun ji a wajen alkadi iyadu inda ta tabbata annabi ya yi kuskure wannan shine sharhin da abin da yake ciki Allah ya yafe musu Allah ya afauta musu wannan shine amma mu ba wanda zamu mu ba akan wannan kurakuran na taba janabin manzon Allah ka zo a cikin maulidi kana ta rangaji kana ta rawa ana karanta hamziya sayyidun diku hutta barzumu wal mashuhawinan wada abuhul igida'u salli ya rabbana wa sallim ala man huwa lil kalkiramatun wa shifa'u ko a ce maka eh wannan <clears throat> karin na maulana amirul wa'izina hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu da yake cewa sayyidun dikuhu tabasum wal mashi yuhawi nan wada abuhul igiba o salli ya rabbi thumma sallim ala man huwa lil rahmatun الخلق رحمة وشفاء الله مولانا أمي الوائزين الله قارة لا فيها دكاريا أغريش دكريم باكي دب zo ana أنا كرنتون cewa al'ada annabi al'ijida kau da kai ne gashi kuma suna gaya maka baya bai kau da kai ba babu wannan kau da kai ya ilaha al'alamin mu kalli wannan jama'a a gurguje saboda lokaci ina ta gudu ina ta tsallakewa saboda ina son in riskar da al'amura da yawa a ciki shine wannan riwayoyi jimlarsu abu uku suka taɓa kamar yadda na faɗa a muƙaddima na ɗaya shine taɓa ɗabi'ar manzan Allah taɓa ɗabi'ar manzan Allah cewa manzan Allah yakan zage mutum ba da haƙi ba yakan cutar da mutum ba da haƙi ba yakan la'anci mutum ba da haƙi ba yakan daki mutum ba da haƙƙi ba bai cancanta ba bai taka kara ba bai karya ba bai zuba ba bai barar ba annabi yakan yi masa wannan muka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi da dai ba haka ɗabi'arsa take ba annabi ba zai sa sa a gaba yana ta ɗura musu a shari'a ba yana ta zazzagin su yana ta tsitsine musu yana ta musu bakar addu'a haka kawai babu laifin tsaye babu na zaune annabi ba zai yi wannan ba muhammadin rasulullah cewa ma aka yi wallazi na ma'ahu cewa aka yi ashidda'u alal kuffari ruhama'u ruhama'u bainahum to kuma ballantana shugaban kowa da kowa sayyidu sadati ya sayyidu sadati ji ituka qasidan adghihi maka wa artaji bihimaka to sai nake cewa aya ta farko da take warware wannan ɗabi'ar da suka karanta a cikin wani hadisin ta manzon Allah wanda take rusa wannan hadisin faɗin ubangiji cikin suratu ali imran aya ta 159 fabima rahmatin min Allah linta lahu dalilin rahmar Allah a gare ka ne ya rasu linta lahum ka zamto mai taushi kake tausasawa a gare su walau kun tafazzan galizal zalgali ya rasu rasulullah inda fa ka kasance mai tsauri mai kaushin zuciya lan faddu min duk da za su tafi su watse su baka. amma fa'afu anhum ka dinga musu yafiya wastaghfir lahum ka dinga roƙa musu gafara wa shawurin fil'am jawo su ma kusa da kai ya rasulallahi ka dinga shawarwari da su a al'amari dan dai ka jawo su kusa da su ne amma ba dan sun kai ka tunani da hankali ba fa iza azamta in ko ka riga ta inda za ka gane abin da Allah ya ce ya dinga shawara da su ba dan suna da wani tunani da manzon Allah ba shi da shi ba saboda shi tsarin Allah ta'ala ne kaga dole fi su kenan dole fi su tunani da hankali to gashi abinda zai nuna maka sai Allah ce fa'iza azamta in ka riga kai azamar abu ka kudurta za ka yi kawai tafi kai kayan ka fatawakkal Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah na san masu dogaro zuwa gare shi ya rasulallah sallallahu alaihi ka ji annabi ka ji annabi walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawli ta sa su yatsi za za su watse su bakka ya rasulallah. amma ba haka kake ba ba ka da kaushin zuciya ba ka da tsanantawa a gare su ya rasulallah. dan haka ko wanda ɗabi'a sai haka ta ya zai dinga zagi yana dura ashar yana la'anta yana baka addu'a da mummuna yana duka ba tare da haƙi ba ba a taka kara an karya ba ta yaya don haka wannan ayar ta rusa wacce riwaya aya ta gaba ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul lambiya'i aya ta ɗari da bakwai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma arsalnaka da mu fa bamu ma turo ka ba illa rahma sai dan ka zamto rahama ne tausayi da jin kai da rahama da yafiya lil alamin ga talikai ka kaf al'alamu kuma an ce kullu masu wallahi duk wanda ba Allah ba yana cin alfarma da rahama ta manzon Allah kaga ya ayar da muka karanta ta wale kunta fazal gari ai kaga Allah sai fa'afu anhum ko ka yafe musu ya nuna kenan su ne za su yi wa annabi laifi ya yafe musu ba annabi bane zai musu kamar yadda dan iskan yaron nan ya faɗa la'anan ne wai cewa wai ai annabi yakan yi wa sahabbai kuskure yakan musu ba daidai ba yakan musu ba daidai ba yanzu nan gashi an sa duniya kun ji dai to waɗannan ayoyi a takaice a gurguje saboda yanayi na lokaci sun warware wannan munanan ɗabi'u da aka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga al'umma da kaga annabi ya musu bakar addu'a cancanta ta taskai duk mutum da mun da ko al'umma da kaga annabi ya la'ance su to wallahi cancanta suka kuma har a wajen Allah haka take kai mu fa yanda fa muka ɗauki manzon Allah fa jama'a ku ji sarai duk fa wanda annabi ya wanke yawon ku duk wanda annabi ya jarraha ya jarrahu duk wanda annabi ya soke ya soku in annabi ya ce wani dan aljanna ne ta tabbata annabi ya faɗa dan aljanna ne in annabi ya ce wani dan wuta ne ta tabbata annabi ya faɗa dan wuta ne in annabi ya ce wani mutumin kirki ne ta tabbata annabi ya faɗa wannan mutumin kirki ne idan annabi ya ce wani mutumin banza ne ta tabbata annabi ya faɗa tumu fa haka yake yanda annabin nan ya faɗa babu canji saboda shine jakadan Allah shine yake wakiltar Allah shine wasiɗar mu ga Allah shine kofar Allah dukkanin abin da annabi ya faɗa Allah ne ya faɗe shi wannan mu akan ta muke kuma ba za mu sauka da kan wannan layi ba ita ce karantar qur'ani ita ce karantarwar nagartattun hadisai na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma kokarin wanke wanda manzon Allah ta tabbata ya ce magautan dama da haka aka kirkiri wayannan riwayoyin dan kuma gashi ko ba ma wannan eh, ba wannan baka addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa fi'atul bahiya ai a kasan dai me suka yi banda bakiyo din banda cutarwa yanzu wanda zai kwantar da dan annabi yanka mutumin kirki ne yanzu wanda zai bawa alhassan jikan manzon Allah guba yanzu mutumin kirki ne yanzu wanda zai zo ya daddatse ko ya soki imamu ali ya kashe shi yanzu mutumin kirki ne amma suka bi suka wassaka suka suka wassaka suka mai da su duk mutanen kirki ne a iya karban riwayoyi a wajen su ya ba za mu dinga ganin wannan matsalar ba ya ba za mu dinga ganin ana taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya tunkari jikan manzon Allah irin imamul Husaini a lokacin da a ban kasa babu babu ɗan ‘yar annabin Allah kakaf a duniya in ba shi ba a wayi gari mutum ya ja ayari na giwaye dubu hudu a bayansa suna binsa umar ɗan sa'adu amma su ce huwan lazi ta hussein tare da haka kuma sikatun sika ne su ijiluni su wasaka mu karba tare da ga annabi yana jarrahawa a ƙi a karɓi tajirihin manzon Allah annabi ya wasaka a ƙi a karɓi tausikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya koma bayan manzan Allah sai a yaye masa baya Abdulmajid Marwazi ya ki yadda da cewa wannan kazamiyar riwaya da take rusa annabtaka in ta tabbata wata ƙarya ce aka yi wa annabi cewa wai annabi bai ba a binne annabi ba sai da annabi gawarsa ta canja wal iyazu billah ya ki yadda da wannan suka mayar da shi mutumin banza abun nujudul kufi asimu kenan ya ki yadda da cewa maganar a cewa annabi yayi fitsari a tsaye an ji ta a bakin sayyidina abu sayyidina huzaifatu bin Ya yace ƙarya ne ba a bakin sa aka ji ba wanda ya rawaice ta ba shi da ƙwarin hadda ba shi da riƙewa ba daidai bane ba gaskiya bane ba a ji maganar annabi ya yi fitsari ba a bakin wannan babban sabi an san a wajen wanda aka ji kuma an san in an ji a bakinsa ƙirƙirar ta yi ba gaskiya bane shi ma aka far masa duk wanda zai kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a far masa gashi ma ashbahal lailu bil barihati war raihati bil gadiha to Allah ka iya mana Allah ka mana ludufi Allah ka kara mana kwarin gwiwa wajen tinkara dukkanin wani magaucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sako abu na gaba ko na biyu wanda ita wannan riwayar take tabawa ita ce ah, wannan riwayar tana taba har yanzu darajar manzo Allah da kaskantar da hukuncin manzo Allah shi annabi zai yi hukunci ba daidai ba annabi zai yi hukunci a tahi hukuncin to ya lallahu ya lalajab yanzu in annabi zai dinga hukuntawa ana tash ana tashin abin a ranar alkiyama mai kabawa addini kuma me addini me bin manzon Allah kenan in har annabi zai dinga hukunci kuma ana tashin hukuncin to ashe annabi bai yarda Allah bai yarda da shi bai turo da shi kenan wal iyazu billah amma dai mu qur'ani abin da yake gaya mana ba za ma ka sami yadda Allah ba sai shi annabin ya yadda da kai sai ka zama yaddadde a wajen manzon Allah cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin idza radiya al-muhtaru anni falam ubal makala wa shatin wai ka hindu gadubu shine abin da yake kasa to dan haka ga ayin da suke warware wannan abin da riwaya ta nufa na wato kaskantar da jarabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine faɗin ubangiji ta'ala cikin suratul nisa'i aya ta 65 fala wa rabbika la yu'minuna hatta muka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ubangiji ta'ala na cewa fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi imani da kai ba na tare da kai dinnan hatta yu ka sai sun hukuntar da kai ya rasulullahi fi ma shajara a duk abin da suka yi sabani ko suka yi rigima a junansu su la yajidu fi anfusihim harajan sannan kuma zamto ba su samu wani sosuwa a cikin zukatansu ba min ma ta game da abin da ka hukuntar wa yusallimu ta kuma su miƙa maka wuya baki daya la ilaha illallah wannan shine manzon Allah Allah ya yadda da manzon Allah Allah ya yadda annabi hukunci dan haka babu wani hukunci da annabi zai wanda ba daidai ba babu wani hukunci da annabi zai yi kuma Allah ta'ala ya tashi wannan hukuncin a'a saboda nabiyun nabiyun bi gairin wahayi la ya tasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillah ai ai salafiya tun da aka tsara ku akan kin Manzan Allah kuka watsar da yaban Manzan Allah kuka watsar da wa'annan mada'ihu din tun anan kuka watsar da kimar ku amma mu wannan abin da aka gaya mana a mada'ihu da kuke cewa komai mu waka komai yaban annabi to gashi dai a shine muka gano za annabi dan haka ta zamto mana garkuwa da sinadarin da bayan da za a yi wata riwaya ta zo ta bambare mana irin wannan mayatar ƙaunar da liƙewar da muka yi wa manzan Allah da sanin haƙiƙanin manzan Allah ba ta da za ta zo ta ɓamɓare mu ta tiratar mu kana tsammanin mu da muka san cewa nabiyin bigaidil wahyi la yatasarrafu safuwun anil jani wa qad yatawaqqafu yalimi bi izin lahi kuma zaka zo ka gaya mana cewa ga yanda manzon Allah yake wa mu'minan ma na tare da shi ba tare da haƙƙi ba ba su cancanta ba haka kawai annabi ya zage su ya dora musu ayi lanci ta yaya annabin Allah zai yi wannan har musulmi ya zo ya dinga faɗar wannan to gashi na taɓa ka in ka haifi ɗa fito fito in ka haifi ɗa fito ga fili ga mai doki sau fatara sau fatara idan jalal gubaru afarasun ta hataka am himaru sau fatara idan jalal gubaru afarasun ta hataka am himaru lokacin da ƙurar ta turkake tsakaninmu bayan ta yaye to daga nan ne za ka san wane ne a ƙarƙashinka in garman doki ne ko kuma tattibirin jaki ne yawwa wannan aya dan haka gashi Allah ya sa annabi shine hakimin shari'i don haka ta yi fatali da wancan a gurguje ayan dai suna da yawa cikin qur'ani mu kara da ko guda biyu suratul nuri aya ta 54 qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin annabi isarwa ce ta shi a duk abin da annabi ya faɗa ya furta shi to isar da sakon Allah yake yi in annabi ya ce wa ni la'ananne ne to saƙon Allah ne ya faɗa Allah ba tashin wannan zai yi ba abu na biyu ko aya ta ƙarshe da zamu tsaya a kanta shine wa mayan tiqu anil hawa in huwa illa wahyu yasin suratul najm aya ta uku zuwa ta hudu mayan tiqu baya faɗan abu san ransa kawai yanda ya ga dama a raɗin kansa baya yi in huwa face wannan abin da zai yi furuci da yi wahayi wahayun wahayi ne yuha daga Allah da aka yi masa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka annabi ba zai yi furci bisa sarrai ba dan annabi ya yi fushi. annabi ko a fushi ya faɗi abu ko a cikin kwanciyar hankali ne daidai ne gaskiya ne babu kuskure a cikinsa wannan kenan sannan idan ka dawo aya da suke cewa ai abin da yasa hakan ta tabbata ga manzon Allah suna jarrada bashariyar annabi ai annabi kama kowa ne muna cewa a'a aya ta gaba ita kuma tana rusa wannan abin da hadisin yake kokarin ko lafazin wannan hadisin suke kokarin tabbatarwa ce annabi kamar kowa ne gama garin mutane ne yakan yi fushi yanda kowa yake yi da haka zai iya yin kuskure yayi hukunci a cikin fishinsa kuma yayi ba daidai ba wal iyazu billah wannan shi ma aya ta ɗari da goma daidai a cikin suratul kahfi ta rusa ta ce kul inna ma ana basharukum ga ya musu ni mutum ne irin ku a zati da diri da halitta amma ga fasili da ya raba ni da ku yuha ilayya ni fa wahayi ake muni duk abin da annabi ya ba a raɗin kansa bane tsarin Allah ne tabbatarwar ubangiji ta'ala ne ta inda zaka gane haka tsaraita bashariyar manzon Allah da tajridinta yana tabbatar da cewa mutum ya shiga tsarin kafiran da manzon Allah ko in ce Ubangiji ta'ala ke kurustawa da faɗinsa a wuri-wuri misali faƙalil mala'ul ladina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana ma narika illa basharan mislana wa ma naraka tattaba'aka illa alladina hum arazuluna badiyar ra'yi wa ma narila kum alaina min fadlin bal nadhunnukum kazibin cikin suratu hud ayata 27 Allah yana tsawatarwa kafirai da suke tsareta bashariyar annabawansa annabi nu ma naraka illa basharan mislana ba ma ganin ka ba komai muka ganin ka ba sai mutum face mu mutum dan adam irin mu mutum irin mu muke ganin ka ka zo ka ce mana wai kai jakadan Allah ne wa ma naraka kuma waɗanda suka bi kama muna ganin cewa ba kowa bane su kaskantattun mutane ne da hatta ra'ayin kansu ma ba su da shi su ne suka yadda da kai suka bi ka gashi Allah ta'ala yana ursta kafirai a wannan in ka koma cikin suratu Ibrahim aya ta goma qalat lahum rusulum afillahi shakkun fatiri samawati wal ardi yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa akhirukum ila ajalin musamman qalu inantum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fatuna bi sultanin mubin kaga qalu suka ce inantum illa bashar ku ba komai bane wa'annan manzani illa mutane face mu kaga urstawa ne da tsawatarwa da Allah ke kar ka yadda ka gaya wa annabin ka cewa wai mutum ne kama kai a Allah ya gaya maka yuha ana yin wahayi fasili da ya raba ka da manzon Allah kazamin banza eh har anan ma an taba samu a wannan gari wani yana cewa ai annabi irin mu ne yana da ido muna da ido yana da kazance ka ji mahaukacin banza eh annabi yana da ido ba irin naka ba yana da ji ba irin naka ba inda ka san sunnar da kake tutiya da ita in dai hadisi ne sunna ba wani abu da kuka boye kuka yi ta kiyarsa ba ai annabi ya faɗa a cikin ingantacciyar da inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'una aqti sama'u wa huqqa laha an taqi ma fiha mawdi'u asabin illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu annabi yana faɗa ara ma la tarawun asma'u ma la tasma'un ya idan ka zai zama irin na manzon Allah ya e tasiru riyahun nasr shaharan amamahu fa'adha'uhu ma baina khawfin wa dillati haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam wannan kenan haka nan in ka dawo cikin ah, ah, suratu ah, cikin suratul muminun ga abin da yake faɗa فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم إلا بشر مثلكم آية عشرين له هكذا إن كداوا هذه ينزل أتشكين سورة وقال الملأ من قومه الذين كفروا كذبوا بلقاء الآخرة وأسرفهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يشرب مما تشربون متأنين إرنكو سنا شي يندكو كي شي كما سنا شا يندكو كي شا الله تي إن كوكو فتحك وحي نكي إزوا غريزو suka ƙara a cikin hanyar surar aya ta bakwai faƙalu a numinin basharaini mithlina mai imani yanzu da mutane kwatan irinmu wa qaumuhum lana abin mutane irin wato annabi Musa da annabi Isa da annabi Harun afwan hakanan ma anta illa basharun mithluna fa ti bi ayatin in kunta min sadiqin cikin suratul shu'ara aya ta 154 hakanan ga koma cikin har yanzu wannan sura wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kazibin waccan sun gaya wa annabi salihu wannan kuma sun gaya wa annabi shu'aibu duk Allah yana urustawa masu cewa annabawansa mutane ne kamar su gama gari Allah yana cewa in yana tsoratarwa <clears throat> yana lalas ko narko kada a faɗi haka in ka koma cikin suratu yasin aya ta sha biyar qalu ma antum illa basharun ma antumu illa basharun mithluna wa ma anzala rahmanu min shay in antumu illa takdhibun kashi nan suna cewa ma antumu illa basharun mithluna wa ma anzala Allah bai saukan muku da komai ba suna ta wahayi to don haka ka kiyaye jarradawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kama kowa bane ballantana ka kawo wannan riwayar domin ka tabbatar da cewa wai annabi ya ce kama kowa ne yana fushi kamar yadda kowa yake yi har ma a cikin fushin zai iya sa ya yi abin da ba daidai ba ba zai yi ba in ka koma cikin cikin musnad na Ahmad hadisi mai lamba ta 6,510 da 6,802 ka koma cikin sunanu darimi hadisi mai lamba ta 484 ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abdullahi ɗan Amr wanda yake tabbatar da rusa waccan kira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗi magana ba daidai ba ko zai zagi mutum ba akan haƙi ba ko zai la'anci mutum ba da haƙi ba ko zai yi mummuna addu'a ga mutum ba da haƙi ba ko kuma zai yi wa mutum duka ba da haƙi ba ga riwayar da take ƙaryata waccan riwaya in wata riwaya ce wannan ita ma sunan ta riwaya lamba hadisi a darimi 484 akhbarana musaddadun haddathana yahya an ubaidillah ibn al-aknashi aknasi qala haddathani al-walid ibn abdullah an yusuf an yusuf ibn ma haka an عبد الله بن radiyallahu رضي ma kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillahi uridu hibzahu yace na kasance ina rubuta kowanne abu da naji daga manzon Allah ina nufin in kiyaye shi ni quraish quraish suka tare suka hana ni wa qalu suka ce taktubu kullu shay'in samitahu min rasul yanzu ka dinga rubuta duk abin da ka ji daga manzon Allah wa rasulullahi basharun yatakallamu fil ghadabi war rida annabi kuma mutum ne da zai iya yin magana cikin fishi wato in yi magana cikin fusata zai iya yin abin da ba daidai ba ko zai iya faɗan abin da ba daidai bane ne war rida kuma zai iya yi cikin kwanciyar hankali da yarda fa amsaktu anil kitaba sai na rike alkalami na wato na daina rubutun na daina fa zakartu zalika li rasulullah na gaya manzon Allah ga abin da aka faɗa dangane da rubutun da nake na zantutukan ka fa'au ma'a bi isbu'ihi ila fihi sai manzon Allah la ilaha illallah yayi ishara da yatsansa zuwa bakinsa wa qala yace oktub fa wallazi nafsi yadihi ma kharaja minhu illa haqq manzan Allah ce fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da ubangijin da raina ke tafin ikonsa ma kharaja fihi ba abin da zai fita daga wannan baki ba abin da wannan harce zai furci da shi illa haq sai gaskiya ba abin da annabi zai faɗa ba gaskiya ba duk abin da annabi ya furci da kome ma kharaja fihi ma kharaja minhu illa haq ba abin da zai fita daga wannan baki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai gaskiya kuma cikin bukhari har yanzu daga cikin abin da ke rusa maka cewa wai annabi ne kamar kai ga magari wal iyazu billah riwaya ta 1922 1964 1923 1967 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية النافع عن بالله رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل النبي يا أزم موسى سيف واصل الناس متانيسك يفشق عليهم يا هكن wato kuntata a gare su fa annabi hana su fa qalu innaka tuwasi suka ce rasulullah kai kan ma mun ga kana qala ce lastu ka hayatikum ni ba irin tsarin ku ne da ni ba inni uzallu ni ina tabbata ut'amu ko wa uska ana ciyar da ni ana shayar da ni a wata duwar abitu inda rabbi yutai'imuni imuni wiskin ina kwana wajen ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni a wata riwayar ta ahmad ko a lafazinsa ya zo da wani lafazin shine a na 4721 inni lastu ka ahadin minku. ni ba irin ɗaya daga cikinku ba ne ba gama garin irin ba irin bane gama gari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce manzon Allah yana zagi ba da haƙƙi ba wannan riwaya da zamu karanta ta rusa haka koma cikin bukhari dubu ɗari hudu da abuwan arba'in da takwas kusa kusa kenan dubu shida da arba'in da hudu dubu bakwai da saba'in da shida haddasana muhammadu ibn ar'ara ta kala haddasana shu'ba an zubaidin kala sa'altu aba wa'inin an murji a fakala haddasani abdullahi annan nabiya kala sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufur a muslim kuma <clears throat> ta zo lamba ta 116 far'i 64 cewa manzo Allah ce babu muslim zagin musulmi ma fasikanci ne wato ƙetare iyakar Allah ne rashin ɗa'a ne rashin mutunci ne ka dinga zagin musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qitaluhu kufri ya kasa kuma kafirci ne to ta yaya abin da manzon Allah ce fasikanci ne rashin ɗa'a ne annabi kuma wal iyaz billahi za a sifanta shi da wannan wannan irin abu ne wannan kuma a ce za mu yadda wacce za mu ɗauka wannan ko waccan hmm? komo har yanzu ga wata riwaya da take ƙara rusa waccan har yanzu cewa Bukhari shi ma kata dubu dubu shida shida da da da da ashirin hudu, ɗari uku 624 6395 haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah haddathana Ibrahim ibn Sa'ad an Salihin an ibn Shihab an Urwa ibn Zubair an Aisha radhiyallahu anha zawjin Nabi qalat dakhala rahadun min al-yahudi ala rasulillah wasu tawagar eh, <clears throat> yahudawa sun zo wajen manzon Allah fa qalu sai suka ce assalamu alaikum wato mutuwa ta dabbata a gare ku assalamu alaikum qalat aishatu sai na aisha ta ce fa fahimtuhuma sai na fahimce su fa qultu sai ce wa alaikumus samu kuma mutuwa ta tabbata a gare ku wal la'anati da tsinuwa qalat sai ta ce fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mahalan ya Aisha ba hankali ya Aisha inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli ubangiji ta'ala yana son bin abu a hankali a dukkanin al'amura a dinga bi sanna a hankali abu a hankali ya Aisha fa qalat faƙultu sai na ce ya rasulallah ya makin Allah awalam tasma ma ƙalu baka ji abin da suka faɗa ba ce suka yi assamu fa Ƙala rasulullah sai manzan Allah ce qad qultu wa alaikum ai na ce su ma ta tabbata a gare su abin suka roƙa mana din <clears throat> wannan kenan a wani lafazin kuma na dubu hudu na dubu shida afwan da ɗari hudu da ɗaya annal yahuda cewa yahuda a tawun nabiya sun zo jan manzan Allah faqalu assalamu alayka qala wa alaikum faqalat aisha assalamu alaikum kuma mutuwar ta tabbata a gare ku wala anakumullahu wa gadiba alaikum Allah ya tsine muku ya fishi da ku fa kana rasulullah sai manzo Allah ce mahalan ya Aisha ba a hankali ya Aisha alayki bir rafiq bi sanna a hankali wa iyaki wal anaf kar ki dinga urstawa da kuntatawa awul fush ko kuma magana da bata dace ba qalat sai ta ce awalam tasma ma qalu baka ji abin da suka faɗa ba ne kala annabi ce awalam tasma'i ma ni baki ji abin da na mayar musu da shi ba radattu alaihim ai ma na mayar musu da irin abin da suka faɗa fa yustajabu li fi ni Allah zai amsa mun addu'ar da ne a kansu wala yustajabu lahum fi amma su ba za a amsa musu addu'ar da suka yi a na ba wannan shine abin da manzon Allah yake faɗa har yanzu in ka koma cikin sharhu sunna na bagawi Dubu uku da da da shida sittin takwas an aisha an na kala lam yakun rasulullahi sallallahu fahishan wala mutafahishan wala sakaban fil aswaki wala sayi bi sayyi'ati a walakin afu wa yasfa afu. haka manzan Allah ɗabi'arsa take ka duba wa'annan riwayoyi jama'a shine abin da wannan shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka babu wani zancen kuskure ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu zancen annabi ya zaki mutum ko ya dura masa ashar ba tare da haƙi ba annabi ba zai wannan ba jama'a duk wannan abin da suka yi ƙoƙari ne na wanke wanda suka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan la'ana a kansu kuma su da kansu a bakin malaman ta tabbata sun tabbatar da annabi yayi misali annabi ya ce la ashba Allahu a riwayar da ta zo a cikin ah, ta zo ta a cikin muslim far'i 96 hadisi na 2604 cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdullahi dan abbasu ko eh yace je ya kirawo masa muawiya dan abu sufyan idhhab wad uli muawiya qala fajitu fa qultu huwa ya'kul naje nazo nace yana cin abinci summa qala li sai kuma ce mun je ka ka kirawo shi qala fajitu fa qultu huwa ya'kul fa qala la ashba Allahu badanu annabi yace to kada Allah ya kosar da cikin nasa a cikin albidaya wa nihaya ibnu kasir ya tabbatar da cewa yana cin daro bakwai so bakwai a kullum ya ce bai ƙoshi ba sai dai ya gaji da tuka ma'ana wannan abin da ya tabbata amma tare da sun tabbatar da tabbata wannan suka ce a ah, ibnu kasir ce ai wannan wata falala ce da manƙaba da dukkanin wani basarake yake burin irin ta Ta ina zai yi burin irin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini yana menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƴan lomomi ko eh sun isi bi hasbi mur'in mu'minin luqaymatin yuqimna biha sulbahu sun ishe yan lomomin da zai miƙar da da da su auka ma ƙara sallallahu alaihi wasallam to don haka jama'a dukkanin irin wannan wauta da ake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne a samu lokacin da za a dinga cin burki domin a haska wa al'umma musulmai su gane gabanin rufewa saboda lokaci ya tafi kuma ga al'amuran kullum karatun sai mun shato shi da yawa kuma ga lokuta da yanzu gashi irin wannan hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi la'antar da ake so sai an wanke ta ga sunan iri iri iri iri duka ga sunan a ƙasa wanda wala Allah sai wani lokacin kenan za mu zo da su mu karanta waɗannan riwayoyi kowa ya gansu su ne ake kokarin a tabbatar da cewa kuma ta juye ta zama mankaba kuma bayan a ƙasa hakika ta tabbata sun cutar da manzon Allah sun cutar da ƴaƴan manzon Allah su suke ba wa ƴaƴan manzon Allah guba su ne ake samun da yanka ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma amma a ce ba a yadda ba ba a tabbata ba ta tabbata ba hadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake korewa ce kada badala ɗaya ta haɗa mu da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul fi sulbi haza maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce la'ana sa'iqu wal qa'id war rakib da mai ja da na haye da mai korowa duka la'anannu ne a wajen ubangiji ta'ala awwalu man yughayyiru sunnati rajulun min bani umayya farkon wanda ya canja sunna ta ya jirkitar da ita ya caccanja ta wani mutum ne daga banu umayya kuma a tafi wajen albani ya sarrahawa ne ne wannan mutumin aminu shami da ba a so a faɗe shi duk wannan ne suke so suka kirkiri wannan riwaya dan su wanke ta kuma ba abin da yake ƙasa nasu sai cutar da manzan Allah da haka in ke faɗa a wata ƙasida da nai sakamakon abubuwan nan da suka faru a wannan kwanakin ga mai ƙoƙarin rusa shi ma annabtaka da cewa manzan Allah shaidanu suna wasa a gaban sayan da suka ga dama amma ko hanya ba sa hada da sayyidina Umar ga shi wannan yaro da yake ta ƙoƙarin cewa annabi mai kurakurai ne in an taɓa eh, zai bijirar da su gashi kuma mun taba shi muna jiransa shi kuskure ma zai bijir shi ibn ya ce a annabi zunubi ma yake yi wal iyazu billah ubangidan nasa annabin nasa muna jiran sa. ga wani can ko bumburutu sunansa shi kuma yana cewa farin ciki da manzan Allah ma farin ciki da annabi yace inda addini ne da aya za ta sauka farin ciki da addini bai san cewa farin ciki da addinin ba ma farin ciki da manzan Allah shine imanin ma ai duk wanda bai yi farin ciki ba ko baya farin ciki da manzan Allah ai ba ma mumini bane tun daga lokacin farko ya duk wanda baya farin ciki da samuwar manzan Allah ai ba mumini bane akwai wani abu imani illa farin ciki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa gane meye farin ciki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma menene iyakokan taron maulidi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake yi tare da sabuntawa ko dawowar watan haihuwar manzan Allah na Rabiul Awwal to shine da na hada wa'annan gaba ɗaya sai nake cewa nurun nabi Muhammadin ahdaka saubal jinani wa rihuhu ahdaka نور به كتب الإله لك النجا دنيا وأخرى إذ أتى بشفاك فهو الثناء وكل إز راكز في ذاته الأليا وما أدراك هل ثم عبد فوق قدر المصطفى هل ثم عبد فوق قدر المصطفى هل ثم عبد فاق قدر المصطفى من أين جاء وأين ما أتاك فالمرسلون جميعهم والأنبياء من نورك اقتبسوا الأولى بأولاك من نورك اقتبس الأولى وبهاك ليس الوجود لكائن لولاك كلا ولا أمر هدى لولاك أين المقدم غيره بأمامه هلا صرفت الوعي عنه لذاك من خلقه سرعت شياطين كما رند رنين الويل من بشراك من بعثك الشيطان ولا مدبرا فرا من الحق الذي أبداك ما هذه الشيطان قط يا ترى قول هراء بان في دعواك أي الدعاوي هذه أيكون ذا وصف الخطيب بقوله آداك من أين أخطأ يا ترى يا باقل من أين أخطأ يا ترى يا باقل في مثل أحمد قلت ما أهواك كيف الذي فاق الأولى بألو يا يألو سماه مريده لجناك أم كيف am kaifa yashtumu man safat akhlaquhu fi ghairi haqqin bi'sa ma agraka am kaifa yal'anu mubri'an wa yusi'uhu hatta takuna zakata dhaka wa dhaka am kaifa yuqdi'u man habahu habibuhu hukm al-khala'iq jumlatan linajaka ayyul hamaqatu hadhihi ya waylakum fabgil kasarata innaha ma'awaka shamakat unuful bumburuti tasannu'an an kaifa nafrahu bin nabiyyi munaka mut hasidan fal farhu mutahasidan فالفرح فيه لواجب فوق الفروض بحق من أحياك فالاحتفاء بيوم مولده لنا من أوكد الحسنات ما أقواك شر البغاة شرورهم لا تنقضي في ذا الحبيب المرتجى بنداك يا سيد السادات تبت لفرطهم أن السعادة عند من أبكاك هانوك حتى صفحتك عيونهم وطردتهم من حولكم وحماك من بعدكم قتلوا عليا جيلة دسوا لحسن خاب من عاداك بالطب حول توأمه الذي ذبهوه ظلما تب من آذاك أعني حسين النجل فاطمة التي هذا الجميع القدر من ذكراك في إثركم نال الموالي فرده ما ذل يذكركم هنا وهناك كالكادم السادات إترة سيدي عبد لجبار وما أدراك شنوا عليه شرورهم من ذنهم فك الذي مكروا به أعياك خرط القتال أمامهم وسيوفهم كأم قلوبهم تضيق لذاك يا رب عونك يا رب عونك أستجيث وبابكم مفتوءة الآتاب من رحماك يا رب جد كل المنى وتقبلا هذا الكريد بحق من ناداك عبد الإله حقيقة وسواهم زن الرجاء لو أتى يتباك صلى عليه الله ما جن الفتى نور النبي محمد أهل hadaka wannan ita ce kasidar da na yi domin wannan rashin mutunci da waɗannan magauta suke a haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to don haka yan uwa musulmai ɗaukaci baki ɗaya waɗanda suka bi mu a wannan shafi da kuma wanda a gaba za su kalla ko su saurara wannan shine a raddi na farko mai taken annabi bai taɓa kuskure ba wa mallazi masa a kat wa mallahul husna faqat alaihi jibrilu habat bil muhkamil munazzali manzon Allah ma sa'aqat bai taba kuskure ba bai taba muzantawa ba wa mallahul husna faqat wanda babu wani abu da yake da shi kawai sai kyakkyawa alaihi jibrilu habat ka sani ba da kai ke al'amura ba jibril ne yake sauko masa da wahayi bil muhkamil munazzali to don haka wannan shine a takaice a nan zan dakata ba dan karewar al'amura da abin faɗa ba domin tafiyar lokaci dukkanin wanda ya sa ƙafarsa a sha'anin annabi to mu ma mun sa ga shi ga mu abin da bahaushe ke faɗa shege kafasa mu halattattun 'ya'yan manzon Allah ne ya rasulallahi khuz bi yadi wa tadarakani fa anta abi ya rasulallah, khuz bi yadi Wata daɗaka ni fa'an ya rasu lallahi huzubi yadi. Wata daɗaka ni fa'an ta'abi. To wanda ya zai taɓa manzon Allah, to fa'in na fa'i harbun a tsakaninmu da shi kenan. Fa harbuhu harbun. Ko fasalmuhu mu salmun wa harbuhu mu harbun. To wanda ya taɓa annabi, to za mu taɓa shi. duk wanda kuma ya ce a zauna lafiya annabi ya tsaya da dararsa to za mu ce kai ma zauna lafiya wannan shine zan takaita anan aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh